in ta zauna takan ji mamakin yadda ita muhibba amida ke wa gashin kuma da mummuke tana ganin Hamida is too small for her to handle amma ashe madness din da Hamida ke da shi ya sha gaban tunaninta daidai da pretense ɗaya in muhibba ta yi Hamida na wurin to sai ta razana ta da kalamai masu tsoratarwa don Hamida gani take yadda Fifi ta dawo mata da annashuwarta rayuwarta which is her husband to duk wani abin da za ta mata a yanzu bai biya fifin ba shi yasa take dagewa da strength dinsa na na take take sokawa mai ba magana cikin magana don ba za ta yarda yar uwarta ta ci gaba da fuskantar cin zarafin kishiya ba a hanka a alhalin ta san komai na kishiyar ga muhibba kuwa babbar regret ɗinta a rayuwa shine yanda ta yi da hamidar har hamida ta san sirrinta yanzu ga shi. tana mata barazana abin kan dame ta ba kaɗan ba ranar alhamis da safe duk suna zaune ana breakfast a fat ɗin su amin as family kowa cin abincinsa yake yi ba tare da ya tanka ba sai da aka yi nisa sai mu muhibba ta fara jin wani iri a jikinta sensiali tana jin pens kamar kullum but fair ɗinta shine kar ta buɗe baki ta furta amida ta taso ta gaba a kan shi is line don yau ɗin girkin pipi ne wacce ita duk wannan bidirin da ke faruwa tsakanin Hamida da Muhibba ba ta da masaniya all she is after shine ranar cikinta da lafiyar jikinta kafin ranar haihuwarta don ta sani dokta ya sanar da ita ba zai ɓoye mata ba bai ɓoye mata ba akan zai yi wuya ta rayu in har ta yi experiencing a labor pains but ya ba ta option akai ana iya yi mata surgery a ciro bebin in kamar saura satuttuka kafin EED ɗinta but sai ta ƙi yarda ta ce tana so ta ji zafin da mahaifiyarta ta ji a yayin da ta haife ta kafin ta bar duniya saboda blip blip ɗinta shine duk mace da bata san zafin haihuwa ba to ba za ta mutunta kyauta da baiwar da Allah ya mata ba na ba ta kyautar haihuwar so shi she choose to undergo the labor fence duk motsin muhibba akan idan Hamida har dai muhibban ta gaji da mutsu-mutsu ta tashi ta bar wurin. Murmushi amida ta yi ta ci gaba da cin abincinta yayin da ake tambayar ko lafiya ta tafi. Ami ce ta tashi ta bi bayanta don duba ko lafiya su kuma sauran suka ci gaba da cin abincinsu Aspect Sahib da ya bar abincin ya bi Ami don duba muhibban. Bikos yana da tafiya yau mai muhimmanci. Kasa natsuwa fifi ta sai ta tashi da kyar ta bisa. A hanya suka haɗe sai ya riko ta a jikinsa. Suna takawa a sannuwar suka su ciki. Ganin Ami a falo tana ta kiran sunan Muhibba ya saka Sahib tambayar me ya faru nan Ami ke shaida mai wai Muhibba ce ta ce ta tafi ba ta son ganin ta tafi ba ta son ganinta Abin da ya bata Sahib rai mahaifiyarsa ce matarsa ba ta son gani so annoying sai ya ja karamin tsaki ya ce da Amin ta tafi bayan ba ta haƙurin da ya Shi da Fifi suka shige ɗakin Fifin inda ya ɗau bak ɗinsa da ba za ta iya ɗaukar mai ba. Suka fito da ƙyar sa ya shiga mota ya ɗan leƙo da kansa. Ya manna mata kis a goshi a sannan ya yi wavin nata. Ya tafi ta ma tana wavin nasa kafin ta koma cikin cikin cikin tafiyar ɗaiɗai tana mai jin kewarsa tun yanzu. Rayuwa ta sauya sosai a cikin gidan don komai na tafiya normal fiye da tunanin mai tunani. rayuwar farin ciki ne kawai ke wakana a cikin gidan soyayya kam tsakanin fifi da masha sai abin da ya gaba har ga Allah ba su taba tsammanin shakuwarsu ta yi ƙarfi haka ba da komai ya faru da ɗaya sai ɗaya ya ji alama a jikinsa wasa-wasa ƙauna mai ƙarfi ta shige su sosai duk da fifi ta fi dangana kusancin nasu a matsayin shakuwar rabuwa don ta san des ɗinta a nan barin already yayin da shi sai yanzu yake kuma jin soyayyar ta a ransa sai dai bai da wani time na nuna mata dimbin soyayyar sa gare ta sakamakon yanayin aikin sa da bai bashi isasshen lokaci spending time ɗinsa da ita ba ita kuma gani take kamar rashin amincewa da ita da bai yi bane a zuciyarsa har yanzu yasa baya wani nuna mata soyayya karara yanda ta dade tana dreaming a rayuwar ba kuma lamuranta ta fawwala wa mai duka because komai ya tsaya mata check bata isa ta bugi kirji ta ce za ta yi wani abu ba sai Hamida ta ɗora alamar tambaya a behavior ɗinta. sannan Sahib ba wani daɗin sa take ji ba dan yanda take tracing nasa in suna tare ko kuma suna waya abin dai sai a hankali Hamida kuma da Kali zaman su abin sha'awa dan tun wannan matsalar da suka samu bata kuma yarda wata kafa ta shiga tsakanin su ba kullum tana kafa kafa da gudun zuciyarsa musamman in magana ta kama irin ta agreement din nan to ba ta wani ja sai ta karbi laifin don dai kar su sami sabani kalibe da wani conference sosai yanzu a rayuwa don matarsa na masa duk wasu abin da ya ga kamata haka akwai fahimtar juna sosai tsakanin sa da fifi haka nan ma tsakanin matarsa amida da yar uwarta ta fifi duk da ta yi Skirdil na sahib hakan bai hana sa yin alherin da ya saba ba ga makwabta bukata in bukatar hakan ta taso ba kuma yana kokarin sauki haƙoƙinsa as a husband of two wives. da Hajja ba abin da ya fi musu wannan daɗi ganin kawunan yara a haɗe kuskuren da suka yi a baya basu su fatar kuma tafka wannan kuskuren ever again an a rayuwarsu don duk inda mutum ya kai ga hassada sato in ya ga bound da ke tsakanin family members din nan to dole ya kawar da kansa don relationship ne mai ƙarfi. Cikin fifi na shiga watan haihuwarsa wato wata na tara, Ame ta fara bata special kiya kusan yini take yi a sashen fifi wacce ta yi nauyi zama da ƙyar tashi da ƙyar. Ba ta fuskanci bata fuskanci matsalolin early pregnant ba. Pregnancy ba but yanzu da ta shiga last trimester ɗinta. sai ta ga kamar yanzu take fuskantar matsalolin early pregnancy din kama da kama daga ruwan wanka abinci kula da ita komai amiki mata she because Hamida have to take care of her husband as well in aka barta da ɗawainiyar pipi da namijinta abin zai mata yawa dalilin da yasa kenan amike kai kawo a sashen pipi kenan moreover uh, sahif is always busy a yanda kwanaki sai da kyarma take iya ganinsa kuma baya kwana a tare da ita ko girkinta ne ko ba nata ba don muhibba na fuskantar matsanancin ciwo mai barazanarwa ga rayuwarta ita dai fifi ta san musabbabin matsalar muhibba da yake ba su kakanta take a lamurran ba sai ta kyale ta mai da hankalinta ga nata hes din don ta yi alkawarin kula da bebinta har ranar da za ta haifi bebin kafin ta bar duniya fargaba sosai ke sabinta a zuciyar fifi a duk ranar da ta farka a sabon rana ta tuna kwanakin haihuwar ta matsowa yake switch is equivalent to ranakun mutuwar da take gab ba kasafai sahib ke bibiyar scanning ɗinta ba wanda hakan ya ba ta damar ganawa da likitanta secretly because she she said ya san ya damkawa Khalid ne kula da lafiyar ta wanda daga shi har Khalid din babu wanda ke da masaniya akan likitan da take gani a boyin duk kuwa da Khalid yana iya kokarin yana iya kokarin sa na gani ya bata extra care but bata yarda ko secretly ba tare da sanin Hamida ko mijinta ta sanar da shi condition da doctor nata ya bata ba game da yiwuwar haihuwarta Like always yau ma, ta yi shirinta cikin maternity gown ɗinta, ta saka ƙaramin hijabinta ta, ta tako da ƙyar ta fito zuwa farfajiyar gidan. Tana duba motar direban ke jiranta don za ta tafi ganin likitanta saboda sahib. Baya nan kuma a nan gidan ta sallame su ne akan wurin Khalid za ta tafi. Don a mata dubiya ta musamman don taƙi yarda a kawo mata tsakanin mashin ɗin gidan don in haka ya faru to ta san zai yi wuya ta haɗu da likitan ta da suka haɗu a yawon yawon bincikenta ta waya har dai abin ya kai su ga haɗuwa concurrently mota ta ta nufa ta shiga tana ajiye zuciya kamar ta yi gudun tsere don cikin ya mata nauyi ga matsalar cardiac disorder da ke damunta wato health issue ɗinta. jan motar ta yayi suka fita sai dai yau ba ta bari sun fara zuwa wurin Khalid ba ta ce mai kai ta ɗaya wurin da yake kai ta in sun baro wurin Khalid juyo kan motar yayi suka nufi asibitin likitan ta inda ya duba ta kuma ba ta shawarwari da gargaɗin kar ta rinka ɗaga hankalinta don da mo tana ɗaga hankalinta da mo damuwarta zai yi muni haka dai ta karɓi drugs ɗinta ta koma mota suka tafi asibitin da Khalid inda nan ma ya ba ta kulawa ta musamman kafin su dawo gidan tunda fifi ta shiga satin haihuwarta ta ta haihuwarta fargabanta take gaba gaba ba laifi tana samun kula daga wurin hamida da mijinta sahib sai dai kular ragagge ne don ba wani enough time gare sa ba wannan yanayi ta fi sa, sai dai ya mata nisa dole ta haƙura wasu lokutan ya rinka attending traveling ɗinsa don suna da mahimmanci duba da matsayinsa Suna zaune a falo suna hira, Amida Amida Fifi wacce jefi-jefi take saka musu baki don bacci-bacci da ke ɗibar ta. La'akari da baccin da ta fara yi nesa sa ma Hamida alama da su kyale ta da huta daga nan suka fita suka bar mata falon inda ta ci gaba da baccin nata bisa wani karamin matras da ta maida sa abin kwanciya in ba ɗakin ta take ba. Cikin baccin nata ta ji muryar hibba na maganganu wanda ba ta gane me bata gane ba sai ta daure ta bude idanunta nan ta ga tana kai tana komowa ita ɗaya waya sakale a kunnenta tana magana da alamar damuwa a muryarta binta da kallo ce kawai ta maida idan ta rufe don in da sabo ta saba da hali i don't care da hibba ke nuna mata ita da on one baby dinta duk da tana ganin kamar hibban ta san very soon za ta mutu ta bar mata mijin nata su ci gaba da rayuwarsu kamar yadda kullum take nanatawa a kanta Jin murya ta yi tana faɗin ban sani ba amma zafin da nake ji yanzu ya fi na da. Dokta ka taimake ni please. I don't wanna die soon. Gaban Fifi ne ya buga jin kalmar mutuwa daga bakin Muhibba which means ciwon da take yi yana iya yin sanadin rasa ran ta kenan. Kamar ta tashi amma ta fasa ta bari akan za ta ma Hamida magana in ya so sai a sanar da su ame abinda da Muhibban ke fuskanta don kar a yi rashi biyu. ta tausaya wa Marshal ba kaɗan ba ta yi zaton ita kaɗai ce ke cikin matsala da damuwa ashe damuwar hibba ke ke ciki ita ma akwai wai dai nata tana ɓoye sani don ita babba ce kuma babu wanda ya sani cikin iyayensu a daren ranar suka yi wa suka yi waya da sahib ta ji kamar ta sanar da shi amma ta fasa sai dai sai da suka gama sannan ta kira hamidan ta mata bayani sai dai to sai dai to ha Greatest surprise sai ta ji Hamidan ta ce mata, Sweetheart, please, ki kula da kanki before anyone else. It is all about you and no one but you, okay? So good ni ki je je ki kwanta daga haka ta kashe wayar haka fifi ta kwanta cikin jimami da zulumin mi zai zamo sakamakon rashin lafiyar su su duka kuma ya sahib ya sahib zai ji in ya san duk ciwon da suke yi na ajali ne tun daren jiya fifi ke jin ta a take jin ta a irin wanda ba komai ba ne sama da Lebofen, don kuwa ranar ta gabata gabato bot sai ta yi ta sharewa don da ya mata sai ya tsaya gana haka yasa ta kyale abin kawai ta shafen relief ta kwanta ta baccinta da gari ya waye sai ta ji sai babu ciwon babu alamar sa sai ta ɗanyi ayyukan da za ta yi iya yi kafin daga bisani ta tafi te wanka as always yau ma wata anti gown ɗinta ta saka tana na atamfa ta saka hijab ta fito tana tafiya a hankali har ta iso sashen su amin da hajja ta fara cin karo wacce take zaune bisa tricita tana danna counter da ke hannunta tana sanye da hijabi saurin tarota ta yi tana mata faɗar karambanin karambanin da ta yi na zuwa nan sashen alhalin ta san ba wani lafiya ne da ita ba murmushi kawai ta yi ta zauna da kyar suka gaisa da kakar nata inda ta tambaye ta take take ta me take buƙatar ci sai ta ce mata duk abin da ta ci ita ma za ta ci shi kiran mai girkin su ta ta umarce ta da ta kawo ma fifi kunan acen da ta mata da alale kuma ta saka man shanu da ta saka mata murmushi fifi ta ta shiga zolayar kakan nata tana ce mata ta fiye kwaɗayi duk ita kaɗai ta ci wannan abin dariya kawai hajjanta ta mata tana ce mata lallai ta yi kwari tun da ta iya tsokanar faɗa suna zaune a wurin aka kawo mata abincinta ta zauna ta ci sosai har ta kammala sannan ta dubi hajja ta ce mata hajja kila fa abinci na na ƙarshe kenan a duniyan nan kamar ta ƙaro min wani wani faɗi gaban hajja don straight forward fasin ce fifi ba ta ɓoye-ɓoye shi yasa ta faɗi abin da ke ranta matsowa kusa da ita hajjan ta yi sai ta rungumo ta ta gefe tana mata kul da kuma nana ta wannan kalmar but fifi instead ta ci gaba da furta mata kalmar rabuwa sai ta karya zuciyar hajji har hawaye ya ci ciko mata ido but ta bari sun zubo ba sai ta aika a kira mata amin na zuwa da ‘yar fara'arta sai ta ga mahaifiyarta na ɓoye fuskata kamar kuka take yi. Da sauri ta so ta hau tambayar ba'asi inda hajja ta nuna mata fifi ta kuma ta maida idonta ga fifin Ko kafin ta ce za ta ce wani abin har fifi ta fara yi mata maganar mutuwa kamar dai yanda ta hajja. Zuciya a karye ame ta matso ta rungume ta tana kuka tana faɗa mata insha Allah shi will pastor da yarda Allah da yarda Ubangiji kuma za ta reni ‘yarta ko ɗanta da kanta. Ita je jinsu su kawai take but ta san abu ne mai wuya because likitan ta ya faɗa mata kuma ita kanta ta san tana ji a jikinta komai ba lafiya ba ne sai dai ganin halin da suka shiga ciki sai bata ci gaba da kira musu kalma mutuwa ba ta dai shiru kawai. Ta jima a nan wurin su ame suna ta nan nan da ita don ya karta kuma ta do maganar mutuwan nan ame sai da ta ɓoye kanta a ɗaki te kuka sosai don ta san gaskiya fifi ke faɗa because an sanar da su khalid ya faɗa musu a scanning ɗinta an gano tana da matsalar zuciya kuma ba lalle ne ta iya haihuwa da kanta ba but ita ta ce ta fi so a bata ta yi levo da kanta wannan masifa da me yayi kama don haihuwar yarinyar na har yanzu rayuwarta as Clark yake rayuwa rayuwa take yi a duniya amma lafiyar ta bai da inganci yanzu da ta da ta dan fara jin daɗin rayuwar nata kuma mutuwa zai yanke mata shi ce ke kuka tana magana ita kadai bayan fifi ta bar su ta nufi sashen hamida har dare dai bata wani sami sauyi ba don jikinta duk ya yi sanyi tsoro ya shige ta fargabar rabuwa da fifi bai barta ba sai a yanzu ma take jin sabon shakuwa na shigarta akan fifin Sallar dare ta yi ta musamman dama sa ta saba amma na yau daban ne. Ta jima tana roƙon Allah akan ya rawa ma fifi ya ji kanta ya kawo mata komai cikin sauƙi ya shigo lamarinsu. Haka ma hajja ta kwana tana ma fifi addu'a da zuciyarta ya kare akan wannan abin. Bayan fifi ta fita daga sashen ame sai ta nufi sashen Hamida inda nan ma duk kalmar mutuwar ce sai dai ita Hamida bata yarda memory din yayi lasting akan ta ba. don ba ta yarda fifi za ta mutu ba har su asu ba ta yarda cewa in har fifi za ta iya rike bebinta for good nine months to ta san da hukuncin ubangiji she will fast out her labor successfully Ƙarfafa mata gwiwa hamidan ta yi ta yi har khalid da ya dawo daga aiki ya yi joinin nata suna ta ba fifi magana da ya sanyaya mata zuciya ba a can ciki ta san me zai faru a ƙarshe har bedroom hamida ta rako fifin ta taimaka mata ta sauya kayanta zuwa comfortable nightwear sannan ta yi mata duk abin da ya dace kafin ta tafi don ta ce a nan za ta kwana but fifi ta ki yarda ta ce ta tafi kawai in ba haka ba to kuka za ta saka mata jan haka sai hamida ta rarrashi fifi ta ce amma ba bacci za ta yi ba za ta je ne ta rinka leko ta a hakan ma da ƙyar fifi ta yarda sannan hamida ta kashe mata wutar ɗakin ta tafi bayan tafiyar hamidan ne fifi ta ciro wayarta ta yi dalin lambar dadin su inda bayan ringin hudu ya ɗaga suka gaisa ya tambayar ta ya jiki ta ce mai lafiya take suka ɗan yi hira kafin daga bisani suka yi sallama insa ta yi bacci sai ta hau kiran layin mijinta ba duk ringin ɗin da ya yi ta yi ba a ɗaga ba haka hankalinta ya tashi har ta tura mai saƙonni babu iyaka ko zai kira ta koya maido mata da reply bai turo ba bai kuma kira ba sai ta daure ta ajiye wayar ta rufe idanunta don yin bacci Misalin karfe uku na dare ta ji wani abu ya murɗa mata cikin baccinta. Bata wata buɗe idanunta ba sai ta ɗan gyara kwanciyar can kuma ta ji wani azababban ciwo a ƙasar marinta. Nan take ta buɗe idanunta ta fara salati a ranta. Tana na a haka kafin ta tashi ciwon baya ya rike ta. Tun tana iya reciting ciwon har ta kasa ta fara addu'ar a bayyane. da abin ya yi tsanani ko'ina ya amsa yana mata ciwo da raɗaɗi sai kawai ta tsala ihu ihun nata na ya doki dodon kunna mai hibba da ke faman sun a ɗakin ta don dare ne kuma babu hayaniya so ko spoon ne aka yi drofin mutum na iya jin ƙararsa bare wannan ƙara mai ce mai sauti dan dakatawa ta daga juye-juyenta ta tsaya shiru duk da zafin da take ji haka ta tako a duke ta fito zuwa hanyar ɗakin fifi Ihun ta kuma ta kuma ji a karo na hudu nan take ta rude ta fara yunkurin kai hannunta a kofar ɗakin amma ina juyi cikinta wanda ya haddasa mata fadin faɗuwa wurin ƙasa tana riƙe cikin tana numfashi ta musamman. A nan ɗakin fifi kuwa zafin da take ji bata taba jin sa ba tunda ta shigo duniyar nan saboda zafin is irresistible. Hannunta da ta kai ga side drawer ɗin ta ta lalubo wayarta. gaba ɗaya ga halin da take ciki bata ma san namban wa ta kira ba ita dai ta yi dalin namba wayan nata ringin sai daga baya aka ɗaga tana jan an ɗaga sai ta fara magana a wahalce da rashin sabo da yanayin don har ta fara kuka tunaninta mutuwa ce za ta yi hami hami hami ki zo please ki zo i'm gonna die please come come ta karsa magana tana jan kalmar kom din haɗe da tsala wani ihu wayar ta wurga ta faɗo ƙasa tana ta juye-juye tana kuka tana neman agaji da tallafin mutane kusan minti biyar bayan ta yi kiran tana durƙushe sai ta ji hayaniya daga haka ta ga an buɗe kofar an kunna wuta already ta fara fita hayyacinta don haka bata san wa da wa suka shigo ba sai dai ta ji ana kinkimarta ta da mutane biyu a hanzarce hibba da ke sume a ƙasa bakin kofar ɗakin fifi Khalid ya kira mai gada su da ya je ya buɗe mai ya taka ya kai ta motarsa bayan su fifi sun tafi wanda Hamida ce ke jan motar don ba za su iya jiran direba ya zo ba. Wani irin speed driving Hamida ke yi akan titin cikin wannan tsakiyar daren tana yi tana kuka tana juya tana kallon fifi da ke ta juye-juye. To masu sauraron kamun in barke muku da na kuka bari in dakata a nan wuraren sai don Allah ya kai mu za ku ji ne dauke da ci gaban wannan labarin ni mama Hanifa nake cewa mu ni lafiya